a nan Allah ya taimaka a kowanne sun iya nau'in wannan kabarin lokacin da malam bala al'adamawu ya rasu Allah ya ji kansa da ya bar wasiya cewa lahadu za a mai ina ganin sai da muka turo tun daga kaduna aka zo nan zaria aka nemi wanda ya iya wannan kabarin lahadu amma dai a binciken da muka yi a kaduna ba a samu wanda ya iya irin wannan kabarin na lahadu ba to haska mutane su gani wannan nau'in kabari da mutane suke gani shine irin nau'in kabarin da aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wato lahadu wanda dama za a wato abin nan din gefensa sannan a zo a saka mutum ainihin wato a ciki to da ni da nake magana da wayanda duk suka taru a nan gurin wannan ranar fa kowa ya sani fa wallahi ba wanda ba ta jiransa sannan kuma ba kuma da tabbas yaushe ne mu mun sha zuwa makabarta a rufe mutum da wani da safi kuma ko da aka zo aka rufe shi lafiyar salau amma wallahi da yamma a dawo shi a rufe shi ya sha faruwa da haka babban abin da kowa zai yi ababe ne guda biyu duk tarin cirin annabawa da muka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su dalilin aiko su dalilai ne guda biyu ana so ka gyara alaƙar ka tsakaninka da Allah a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita to babban haƙƙi tsakaninka da Allah shine ka bauta masa shi shi kaɗai ka haɗa shi da kowa wannan shine babban wato ƙalubale sai yana daga cikin abin da ya intishari cikin al'umma shine yaɗuwar haƙƙin Allah da wani har ya zamanto sanda duk zaka tashi kake ƙoƙarin ka rabewa mutane su bauta ma Allah shi shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa to ita al'ummar ɗauka take yi kai ne ma babban maƙiyinta lokacin da kake ƙoƙarin ka haɗa su da Allah su bauta mai shi shi kaɗai kar sa haɗa shi da kowa Allah ya buga misali cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun an buga misali fasta mai ula kowa i karkaɗe kunnensa ya ji da kyau sai ya ce innal ladina tad'una min dunillahi wanda za ku dinga kira wanda ba Allah ba san da matsala za ta taso muku Allah ya ce lan ya khaluqu zubaban wallahi ba wanda ya halicci ko kuda a cikin su da aka samar da halitta daga babu wannan aikin Allah ne shi shi kaɗai daka da taron annabawa da mala'iku da waliye. wannan kuda da kake gani su samar da halittarsa daga babu wallah ba wanda zai iya in ba Allah ba shi yasa abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba Allah ya ce wa in zubabu shay'an da kuda ma zai zo shi gunki wanda suke bauta min su taba shi Allah sai ce la yastanqidhuhu min shi kansa ba zai iya kubutar da kansa ba sai Allah ya ce da ufa talibu da mai neman da wanda za a nema a gurinsa dukkan su masu rauni ne Allah sai ya ce inna laha Allah saboda yana da ƙarfi sannan kuma mabuwayi ne da haka sai ya ce ma qadarullah haƙa qadarihi da yawan mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi to ka yi ƙoƙari wannan rigimar kafin ka shige ta ka zo nan billahi lazi di yadda za ka yi kakka bari alaƙarka da Allah ta lalace ta hanyar kana haɗa shi da wani kana bauta mai karka kuskura kai haka da yawa na sha faɗa na ce muna cewa muna roƙon Allah daga fitnatul mahaya wal mamat to ba mu san me fitnatul mahaya din ba ba mu san me fitnatul mamat din ba wallahi fitnatul mamati ran da duk zaka mutu ka koma zuwa ga Allah in ya zamanto alaƙarka da Allah ta lalace kana haɗa Allah da wani to ka riga ka shiga fitinatul mamat fitina ta mutuwa Allah ya tsare mu da fitinan mutuwa sana abu na biyu ɗaya daga cikin dalilan da ya sa duk tarin tirin annabawa Allah ya aiko su wallahi dan mu gyara mu'amala tsakanin mu da mu ne sadaka duk haƙƙin da zaka ci karo da shi a Qur'ani zaka ga bai fita daga ɗayan biyu ko dai haƙƙin Allah ne ko haƙƙin bayan Allah ne ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين wannan tsakaninka da Allah ne wal mala'ikatu wal wa atal mala zaka bada kuɗi ala hubbihi kana son kuɗin Allah ya maka jarrabawa akan shi ce ka ɗauka ka bayar waye ce ka ba sai ce zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as wa wannan haƙƙi ne tsakanin kai da mutane sannan ya iqami salati sannan sai tsaye da sallah sannan sai zakka har zuwa ƙarshe za ka ga ɗayan biyu ne ko dai haƙƙin na Allah ne ko haƙƙin na bayan Allah ne to yau na daga cikin ababen da yake tsakanin mu ma imu imu wajen mu'amala akwai matsala saboda haka kowa ya koma ya je ya duba tsakaninsa da Allah da wanda yake da mata da makota da 'yan uwa da abokan zama ya ga cewa yau inda ta Allah subhanahu wa ta'ala za ta kasance ya bar duniya mutum nawa ne in Allah ya yi maka taufiki mutanen da karaye da su bakwai ko takwas suna faɗan alheri a kanka wajen mu'amala ka da su to kaga mutum ya ci sa'a ya ci nasarar rayuwa dama akwai waɗanda su ko baka yi musu komai ba a rayuwa sai sun kulla ma shari wannan bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ni ba mu taɓa haɗuwa da shi ba amma yana matsayin uba ne gare mu tunda imam yusuf gashi a tsaye wanda duk ba su sani ba su sani organization ɗin da muke da ita ta ashabatul kiram imam yusuf shine mataimaki na sannan kuma akwai ɗan uwa malam nura akwai majalisin da muke da shi shike shugabantar majalisin ma'ana shi malam nura shine wanda inda karatu za a gudanar in bana nan shi yake hawa ya gudanar da karatu wannan bawan allah ya samu shaida ta arziki wajen mu'amalarsa da mutane lahaza kusan ta ƙarshe an ce ya yi alola ya yi nafila yana jirin lokacin sallayi ya kunna waya yana sauraron karatun ƙur'ani wanda ya zo zai tashe shi tafi masallaci sai zuwa ya samu ƙur'anin yana yi yana saurare a haka aka zariran to kuma dama abin da ka mutu a ƙarshe a kan shi Allah zai tashe ka Allah ya kiyaye yanzu da kiɗa ya mutu yana saurara to kaga kuma shi an samu me an samu ainihin wato matsala da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa ya huta Allah ka sa iya wahalar kenan yanzu nan yanzu nan da ake rufe shi haka idan an zo makabarta irin wannan zamu ji manzan Allah yana cewa is'alu lahu tasbita wanda kuke rufe ku roƙan masa Allah tabbata domin al'ana yus'alu yanzu yanzu nan za a tambaye shi idan mun juya baya yanzu za mu juya mu koma gida manzan Allah cewa innal abda idan mata idan mutum ya mutu wa wudi a fi kabari aka zo aka sa cikin kabari haka walla tawalla anhu ashabuhu mutanansa da suka zo suka rufe shi wallahi muna rufe shi yanzu muna juya abinda manzon Allah ya ce wa innahu la yasma'u qur'ani alihim wala an dawo mai dare ɗaya kunnensa wanda ke sama wala yana jin ƙaran takalman za mu koma kuma babu damar ya taso ya biyo mu ɗaya kunnensa na ƙasa a daidai lokacin yana jin kuma ga munkar da nakin nan za su taso za su yi masa tambaya za su yi masa tambaya hudu akwai man rabbuka man nabiyuka ma dinuka sannan wa ma ilmuka shi yasa Allah saboda cikar kamalar adalcinsa duk tambayar da zai wa ɗan adam guda takwas hudu a nan hudu idan ka je gabansa ka tsaya wallahi sai da ya faɗa maka cewa zai maka tambayar saboda ba ka sani ba a nan ake yinta in aka koma ga Allah ba a magana ba a sani ba wallahi wallahi ba a yin ta to ta tara ce malamai suka ce Allah ya kiyaye duk mutumin da ya bari aka mai tambaya ta tara a gaban Allah to ita kan bata da amsa sai dai zuwa wuta kawai Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa annabi sai ya ce to ku roƙan masa tabbata domin yanzu nan za a yi masa tambaya da haka muna roƙon Allah hatta wajen tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar da shi kuma kamar yadda aka sani idan an zo makabarta irin wannan ana yin addu'a ne a ɗaiɗaiku gwargwadon lokacin da kowa yake da shi kuma don Allah wanda bai iya larabci ba kar ya kallafa ma kansa siya larabci ya yi addu'an nan da hausa kalmomin da ake amfani da su irin su kamar yadda muka faɗa Allah tabbatar da shi lokacin tambaya Allah ya sa ya gafarta masa zunubansa Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna to irin wayannan alfatsin ake yin amfani da su gurin addu'a sannan kuma gaskiya na ji daɗi yadda na ga makabartan nan kusan zan iya cewa a daidin Najeriya zagaye na da na yi ban taɓa ganin makabarta ba da yanzu za ka samu ba a lalata ta ba don yanzu makabartunmu a wasu guraren wallahi ba su da bambanci da makabartun kiristoci bambanci kawai nasa ana sa cross namu ba mu cross amma duk shirman da ake a makabartunsu tsakanin gini da sambar da waye wallahi tallahi makabartun musulmi ana yi amma ka ganin in ka kalla za ka ɗauka baki a ce makabartar sahabbai ba abin da za ka gani daga ginin kabari sai dutse ko itace a matsayin alama an riga an yi mai to wallahi haka ya zama wajibi musulmi su tsarkake su daga kwaikwayo ko kamanceceniya da wani addini da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ji kansa Allah ya yi masa rahama Allah kuma iya ya sa iya wahala kenan abin da ya bari na zuri'a a bayansa Allah ka yi musu albarka yan uwansa da dangi da abokan arziki muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ainihin wato haƙurin rashi imam ban sani ba ko wasu kalmomi da zaka abin nan ko ko eh? malam eh. Eh, ba abin da zaka ce wa alaikum assalam Eh. bai kama a ji sanarwar makabarta eh, Assalamu alaikum warahmatullahi farko yabo da godiya sun tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya halatta mana mutuwa da rayuwa duka don su zama jarraba gare mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukan mu ya yafi laifukan mu ya fi mu wannan bawa nashi da muka kawo muka tsaka ƙasa muka saka shi a ciki da hannayen mu mu kuma mai da ƙasar muka rufe a kan shi muna roƙon Allah shi haska kuburinsa Allah shi yalwata mushi Allah shi bashi ikon an tambayar da za a yi mushi wato sanarwa ce daga hukumar makabarta zuwa ga mu yan uwa da muke kawo yan mu iyaye ko wanda muke musu fatan alheri mu zo mu tsaka ƙasa mu aje su muna da kurakurai wanda muke fata ƴan uwa mu zo mu haɗu mu gyara gaba ɗaya idan muka kallaci makabartar nan tamu daga inda muke tsayen nan muka kallaci bangaren mu na kudu za mu ga ciyawa a halin yanzu ta taso ba wuri ne wanda ke wurin neman kuɗi ba kuma wuri ne na kuɗin ba wuri ne wanda mu da ke rayu muke rayar da wurin muke gyara wurin kamar yadda malam faɗa ana ƙoƙarin tsaftace shi ne domin ya dace da kitabu wa sunna saboda faɗin abu hanifa duk wanda Allah ya karɓi rayuwarsa abin da yake bukata shine ka yi mishi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kansa shine zai amfane shi kuma shi zai amfane ka shi zai amfane al'umma baki daya to a yanzu a halin da ake ciki yanzu idan muka kalla kamar yadda yau jawabi za ga daga nan zuwa kudu ciyawa ta taso a kowane lokaci mukan samu bayan Allah su zo su bayar da kuɗi bayan aikin da muke tun farkon damuna har zuwa zuwa yanzu to zuwa yanzu magabata dai ba ta da abin tana neman gudunmuwar mu shine mu zo mu share wannan ciyawa mu kwashe ta mu fitar da ita mu koma da ta bangaren yamma mu kone ta wurin ya fili idan ya fili zai kubuta daga sharrin bera wajen yin ramuka zai kubuta daga sharrin gafiyoyi wajen haƙa ramuka sannan kuma in mun ga wurin da ba a toshe ba za mu ɗebo ƙasa ga can yamma mu sayan mu rufe saboda ka to da wannan muke sanar da yan uwa musulmi duk wanda Allah ya hore mushi to ya zo ko da layi ɗaya ya ɗauka ya share wurin ya sa a kwashe ko kuma ya abin da zai iya yi saura sai a samu wani ɗora a kansa muna fata yan uwa musulmi kokari mu tallaba mu wannan bayan Allah da mu kawo su muka aje ba daidai bane kawo mahaifinka ko da kake mai fatan alheri ka aje shi ka tafi ka bar shi ba ka go baya bari zo ga halin da yake ciki duk da muna nan muke ta faman wajen rufe wurin gaba da duwa ya fada ana rufewa to yanzu ka bazara da rani ya zo abin da muke bukata shine a share wurin a tsaftace shi a kwashe ciya wurin inda ya huje a rufe an raba shi da bera an raba shi da macizai an raba shi da gafiyoyi muna fata yan wa Allah ya bada iko amsa wannan tambaya ko kuma wannan roƙo da aka yi muku wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'atin musulmi assalamu alaikum rahmatullah na farko malam ubangiji Allah ya saka maka da alheri ubangiji Allah ya kare mana kai Allah ya biya ka da aljanna Fiddausi yayan uwa musulmi wannan makabarta dama tana da tsari tana da doka ba zan manta ba shugaba malam sani allah ya ƙara mashi lafiya ya ce watan mu an kafa mu ne akan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sunna annabi ita ce abun koyinmu saboda haka a rika faɗakarwa duk wani musulmi in zai sa shaida a makabarta ya samu dutse ya sa shine koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma dan girman allah makabartar nan tamu ce gaba ɗaya tana neman tallafi tana neman taimako don girman Allah a bibiya waye kwamitin makabarta waye idan an ba zai je zai dawo ga makabarta a basu wassalamu alaikum wa rahmatullah magana da ah, ya faɗa talab ɗinka ah, na san cewa da yawa yawan mu tasowa watakila su zo makabarta su yi aiki tunda makabarta ce da take da kwamiti so da Allah waɗanda za su iya ba da gudunmawa ta kuɗin da za a ɗauko wanda za su zo su yi aikin noma makabartar su ba da gudunmawa a zo don a yi aikin wannan dai shine gida na ƙarshe ko kuwa yawa kuma an ce wanda ya ba da filin nan gabaki ɗaya aka yi makabartar nan shi ma an ce yanzu haka yana kwanci a gurin nan so abin da Allah ya faɗa daga ƙarshe cewa ya fa man amila salihan fali nafsi duk wanda ga yana aikin kwarai a faɗa ma wallahi ba kowa ya ma kanka kai ba Allah duka ya ji kansu Allah ya musu rahama da haka ina alƙibla take ne to saboda haka gwargwadon lokacin da kowa yake da shi a yi salati ga annabi Muhammad sai mutum ya masa addu'a gwargwadon lokacin da yake da shi wanda bai iya ba da larabci ya yi da hausa Allah ya ji kansa